Jama'a assalamu alaikum. suna na DSP Abdullahi Haruna Kiyawa. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sandan jihar Kano. Waɗannan da kuke gani da babur da kuma bindiga kirar AK-47 da harsashe na bindigar guda talatin masu garkuwa da mutane ne wanda Allah ya ba mu nasara muka kama su ga sunan maza biyu 'yan jihar Zamfara namiji ɗaya ɗan jihar kano da mace ɗaya ita ma wacce ta tsallako da jihar zamfara ta kama haya a wannan garin a kuɗi naira dubu ɗari shida a unguwar jaba a nan kano wanda suka fike da wannan gida suna amfani da shi wajen garkuwa da mutane mun samu korafi daga wani mai suna sunusa ado da ke unguwar galadanci akan cewa an yi garkuwa da ɗansa an ne biya bada naira miliyan hamsin an ɗauke shi ta ranar sha biyu ga wata ɗaya dubu biyu da ashirin da ɗaya wanda bayan samun wannan korafi kwamishinan 'yan sandan jihar kano cp yabu isa ni psc ya tada 'yan sandan operation pop ada wato kankace kwabo a ƙarƙashin jagorancin dsp shehu dahiru wanda allah ya bamu nasara wato muka kubutar da wannan matashin da aka yi garkuwa da shi tare da kama waɗannan a gidan haya da ta kama musu ga ta nan wanda aka same su a ciki wanda an yi musanyen wuta kafin wato a kamo su wanda sun bi hanyoyi da dama na yunkurin guduwa Allah ya taimake mu Allah ya ba mu nasara muka kamo su wanda za ku ji shi daga bakinsa wanda suka yi garkuwa da shi me sunanka sunana Muhammadu Sunusi shekarun ka nawa 29 a kake da zama a dorayi karama to ba mu labari me ya hada ka da su Maryam ta kira ni a waya a zuma in kai mata waya zura za mu haɗu da ita na je zura da nan ta ce in je gidanta ta bani kuɗi da kanan kuma ta zo ta shaƙe ni da ita da wannan ishaq suka shaƙe ni suka ɗaɗɗaure ni daga nan da suka ɗaɗɗaure ni suka ɗaure min fuskoki na daga nan kuma ban ƙara eh, yau dai kwana na hudu a wannan unguwa ne a unguwa jaba to alhamdulillah kamar yadda kuka ji gashi mun kubutar da shi mun kai shi asibiti na murtala wanda gashi jikinsa alhamdulillah ita kuma maryam za ku ji daga bakinta me sunanki shekarunki nawa to a ina yake da zama a nan garin jaba kiyar ina ce jaban a gidan wa kike Gidan haya nawa kika karɓi haya a wurin wa to ba mu labarin wannan matashin me kuka yi masa da kuka kamo shi ya zo ne ya kawo waya shi ne sai aka kama shi shi ne da aka kama shi idan niyan cewa a kawo kuɗin fansa su waye suka kama shi din to me kuka yi masa ba mu labarin abin da aka yi masa an daure shi ne kawai da aka daure shi shi ne sai aka sai shi yaya na yake kiran su su kawo kudin fansa iyayen shi ina yayan na keke yana zamfara to mhm, ina jinki to da aka da suke kira shi ne sai yau aka zo sai aka kama mu to ba mu labarin wannan harsashai da bindigan nan ya aka yi suka zo hannunku ni wannan harsashin nan tun da yake wani ban taba ganin shi ba wa'annan su ne suka zo da shi gashi nan da siman da sani da wani suleiman ya koma gidan to ba mu labari bindigar fa eh bindigan ma duk da ita ne suka zo tare da shi a me aka sa bindigan a cikin wannan mashin ne suka zo da shi to ina sauraron ki dai to shine da aka sa bindigan sai aka taho da shi da niyyar a tsorata shi Muhammadu ya kawo kuɗi eh, ya yi ma 'yan uwan shi magana su kawo kuɗi. Nawa kuka sa? Shi yayanmu ne ya sa eh, miliyan hamsin. To ya ce ya zo gidanki da mota ina motar tasa take? Motar shi da ni da Isa da Suleiman mun tafi da shi zamfa. Da ke dawa? Yayanmu ne ya ce mu tafi da shi can zamfa. Da ke dawa dawa? Da ni da Isa. Ina Isa? sai kuma wa sai suleiman yana can shi zamfara da wayan muhammadu an tafi da shi yanzu motan tana hannun wa tana hannu wani wani abokin wannan amma shi bai san komai ba kawai ce mishi a kai za a ijiye to ai daga ganin wannan abin da kika tara da waɗannan mutane da kika tara ya nuna alamun cewa kin dade kina kidnapping a nan da kika zo jihar Kano tsawon yaushe kika zo Kano yanzu shekara na ɗaya kenan a Kano ba mu labarin irin garkuwa da kika hada aka irin wannan da mutane tun da nake ni ban taɓa yi ba wannan eh, so biyu na taɓa yi wancan kuma ba a kano ba ne mun tafi da shi zamfara ne wannan ne a daga ina kuka ɗauki wancan ɗin a nan kano yake shi ma kuka daga kashi na san zamfara ina yake yanzu shi tare da shi muka je a mota shi shi ne da aka ce sai sai su kawo to ina yake yanzu yanzu ya ya fito yana gidansu me aka yi aka yi aka sake shi an kai kudi nawa no. amma dai na san an bani mota na dawo da shi na ba mai isa ya je ya sayar da nawa aka baki ke a kudin ya ba da ya ba ni dubu ɗari takwas shi wa kenan shi yaya to wani irin yaya ne naki waya kuke da shi ne yanda muke da shi dan uwan mama na ne shi ne ya rike ni bin ina karama kina da aure ko baki da aure na taɓa yin aure amma miji ya mutu ina yake a ina ya mutu mijin naki an kashe shi a ina a can zama a garin ya aka kashe shi eh ni ya ci koren shanu koren shanu ko satan shanu bayan satan shanu kuma me yake yi shine na sani yana to kai ya sunanka sunana isa khalid shekaru 32 unguwa ina zana unguwar jelin kai dan ina ne dan kano ne to ba mu labarin waɗannan mutanen da muka kama ka tare da su a gidan haya da eh, maryam ta karɓa eh, waɗannan mutane guda biyu gani su su uku da ɗaya ya koma da waye da waye guda biyun yanzu a nan daga yin ga sani ga wanda ake kira shi a uh, sino mm. a takaice su wannan ban san su ba wannan na sani mm. ban taɓa ganin su ba ita wannan mawaɗi ta a kasuwa ne ta zo wurin nasiyayyan a tamfa da shadda tana zuwa lokaci lokaci har na san gidanta da take to shine a hankali a hankali ta ja ra'ayina wannan shine aiki na farko ta sani a ciki za a yi ka san da dama za a yi aiki ta ma gaya ma aikin da za a yi ta ce za a yi me Oh, za ta zo da wannan muhammadin za a rike shi a nemi kudin fansa nawa kuka nema eh sun nima sa abin da suka yi ba amma sun ce yayin ya ci miliyan hamsin. to kai kuma wannan fa waye wannan isa waye wannan kusa da kai wannan suna shi sani sani wanda suna aka fi sanin ka da shi kai dan ina ne to ba mu labarin me ya kawo ka Kano ba za ku yi kidnapping wannan bindigar da wannan babur din ya aka yi suka zo hannunku wani ne ya zo da shi waye to ba mu labarin irin aika-aikan da kuka yi a kano da kuka zo wannan ne na fari to a zamfaran da mai da me kuke a can a zamfaran na san na yi da ai na kai kusa da ne to alhamdulillahi kamar yadda muka sanar da ku Allah da ya dora mu akan su ya ba mu nasara yan zamfara da suka zo suka tare da wannan bata gari da ta je ta karbi wato gidan haya Allah ya taimake mu dai duk gasa sun zo hannu da bindigar da wannan babur da ake aika aika da shi